rahim wa sallallahu ala nabil karim yan uwana jama'a jihar kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni rabi musa kwankwaso ina so jawo hankalin al'umma jihar kano da cewar a yanzu shugabanni manyan masana sun zo kano daga gwamnatin tarayya domin ci gaba da gwada al'umma da kuma taimaka musu da magunguna musamman waɗanda aka samu da wannan ciwo na coronavirus a nan nake jawo hankalin jama'a ga baki ɗaya da cewar su ɗauki wannan dama su je wannan santa ta amina kano teaching hospital da kuma duk waɗansu gurare da za a ƙara nan gaba domin su gwada a tabbatar da cewar mutum yana da ita ko ba shi da ita duk da cewar wannan ciwo ba shi da magani gidigat amma dai mun sani akwai abubuwa da likitoci suke yi da yawa wanda za su rage raɗaɗi kuma sau da yawa waɗanda suka samu wannan ciwon cikin yarda Allah suna warkewa ko ma waɗanda suke warkewa sun fi wanda suke mutuwa bisa ga alƙalaman da muke da su a wannan ƙasa da ma duniya ga baki ɗaya muna jawo hankalin mutane musamman waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda suke da wannan ciwo ko kuma suka yi ma'amala da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan tsakani da ya zama wajibi su gwada su ga abin da yake jikinsu domin lafiyar kansu da kuma hana su yadawa ga 'yan uwa da abokan arzuka na so in jawo hankalin mutane bisa ga shawarwari da likitoci suke barwa na yawan wanke hannu na sa takunkumi na nesa da dukkanin al'umma a wannan lokaci yayin da wannan cuta take yaduwa na gode jama'a salamu alaikum